mu dai muna nan muna jira kowa non-sensitive materials Hayakin zaɓe da ba masu muhimmanci sosai ba da ma wasu daga cikin masu muhimmanci ɗin kamar su na'urar beavers already an riga an raba su zuwa jihohi da muke da su zuwa ƙananar hukumomin da ake da su a wa'annan jihohin abin da ya rage yanzu shine kwana biyu ko uku ga zaɓe ƙananar hukumomi su kuma su raba su zuwa rack centers wato gunduma-gunduma da hukumar zaɓe ta tanada ko kuma mu ce sansani da hukumar zaɓe ta tanada domin ya yi sauƙin rabawa zuwa rumfunar zaɓe ranar zaɓe kuma alhamdulillahi mun yi nasara sosai wurin yin wannan aikin duba da yanzu saura wurin kwanaki goma sha ɗaya ga babbar zaɓe ɗin su kuma ƙaranar hukumomi sun riga ma sun ware su zuwa gunduma-gunduma rumfa-rumfa duka an sa musu shaida na yadda za a bambance wani da wani kenan gaskiya mun samu babban nasarar da ake bukata a shekara ta 2021 hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ta samu nasarar ƙara rumfunar zaɓe waɗanda mutane suka yi yawa a rijistar zabensu bayan kusan shekara 25 da aka yi irin wannan ƙarin ta inda shi ne aka samu ƙarin rumfunar zaɓe a da muna da rumfunar zaɓe 119,973 bayan wannan ƙarin rumfunar zaɓen da aka aka samu adadin 176,846 wato hukumar zaɓe a ƙoƙarinta na taga ta rage wa'annan rumfunar rumfuna da suka yi yawa ɗin zuwa sabbin da aka ƙara shine ta yi taro da duka masu ruwa a tsaki a wannan harka ɗin ta gaya musu cewa ta ƙara sabbin rumfunan zaɓe saboda haka rumfunan zaɓen da aka yi yawa ake samun cunkoso ranar zaɓe akwai buƙatar su yi transfer daga ita wancan rumfar da ta ci kan zuwa sabbin rumfunan zaɓen da aka buɗe ɗin amma kuma har aka ƙara sa aiki na sabunta katin zaɓe wato continuous primary voter registration da aka yi ba a samu mutanen da suka yi transfer daga wa'annan rumfunan da suka cushe din zuwa sabbin rumfunan da muka kirkira ba a dalilin haka ne eh, shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa ya kira taro na jam'iyyun siyasa din ta inda ya sanar musu cewa akwai rumfunar zaɓe 240 eh, waɗanda suke eh, wato jihohi 28 da kuma babban birnin tarayya da suke faɗin ƙasar nan waɗanda ba su da mutane da za su yi zaɓe ranar zaɓe ma'ana ba su yi transfer zuwa wannan sabon rumfunar da aka buɗe ba. Zaben 25 ga watan Fabrairu da na 11 ga watan Maris na shekarar ta 2023 da muke ciki za a gudanar da su ne a rumfunar zaɓe 176 da 606. Akasarin yawan rumfunar zaɓe 176 da 846 da muke da su a faɗin ƙasar nan bisa ga dalilin akwai rumfuna 200 biyu da arba'in waɗanda babu wanda ya nemi sauyi na rumfar zaɓensa zuwa wannan rumfar. Hukumar zaɓe za ta yi amfani da wannan dama ta tabbatar wa al'ummar Najeriya cewa tana nan tana shirye-shiryenta na gudanar da zaɓe kamar yadda ta tsara shi tun farko. Mun san akwai ah, matsaloli na tsaro da ya addabi kusan dukkan sassa na ƙasar nan amma ah, hukumar zaɓe tana aiki na haɗin gwiwa ah, da jami'an tsaro ƙarƙashin ƙungiyar access wato interagency consultative committee on election security wanda gamayya ne na jami'an tsaro wanda za su su ba da tsaro kafin zaben lokacin zaɓe da ma bayan zaɓe kuma jami'an tsaron sun mana alkawarin cewa tsaron zai inganta za a samar da yanayi na zaman lafiya da lumana da zai ba mu damar gudanar da zaben